don matasa. Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muka saba ta muku batutuwan da suka shafi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Shirin a yau zai zamo ne ci gaban wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na biyan matasan ƙasar marasa aikin yi naira dubu biyar a kowane wata kamar yadda ta yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe. Sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam tsakanin dan adam mu gani tsakanin dan adam bari to madalla kamar yadda aka ji shirin na yau na ɗorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na cewa nan da shekara mai zuwa za ta fara biyan matasan ƙasar marasa aikin yi naira dubu biyar a kowane wata kamar da ta yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe a cewar ministan matasan kasar solomon dalon za a fara biyan naira dubu biyar din ne ga matasan bayan an shigar da shi cikin kasafin kuɗi na baɗi a makon da ya gabata dai kun shi mu da wasu matasan ƙasar kuma yau za mu ji ta bakin wasu daga cikinsu kafin daga bisani mu ji ta bakin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a kan wannan batu amma da farko bari mu ji abin da malam sale garba likitan rediyo shugaban kungiyar muryar nasara a jihar nasarawa ke cewa akan wannan batu zahirin gaskiya wannan batu mun ji daɗin sa domin duk abin da aka ce za a tallafa maka ne domin mai neman taimako in an ce za a taimaka mar wajibi ne ya ji daɗin taimakon kuma taimakon zai tallafa mar amma ni ina ganin da a ce a tallafa musu a kashe musu zuciya da dubu biyar din nan da za a samo musu hanyoyi na samo musu sana'o'i ko ayyukan da zai sa na ci gaba maimakon a kashe musu zuciya da dubu biyar biyar gara a samo musu sana'o'i da ayyukan da zai tallafa mu samu ci gaba a kasan domin an ba su dubu biyar din da zai kashe musu jiki ya kasance mutum ya zauna kawai ba abin da yake yi yana jiran dubu biyar to amma an samo ma mutum aiki to gaba ɗaya al'umma za ta ta amfana da rayuwarsa da shi ma kansa zai amfanar abinda ni nake ganin da a ce zai dace kenan gwamnati ta yi to kowane irin ayyuka ne kake ganin gwamnatin ya kamata ta samarwa da matasan maimakon biyan su waɗannan kuɗi na naira dubu biyar Adalla ka kaga misali mu a nan Najeriya da farko dai Najeriya nan an gina tattalin arzikin ta ne ta fannin noma to yanzu sai aka raja a gaba daya aka koma ta bangaren mai to gashi mai din san a cewa ya ta'azara ya ma gagara kawai kuma ga filayen noma ga matasan suna zaman kashe wando ba sana'an da suke yi yawancin su ma akan rikin sana'a din ya sa sukan sa kansu a cikin wani irin halaye wanda su ne zaka samu maimakon kuma a samu abinci gaba sai da su ne masu tada fitintunu waɗansu ma har ma sukan kashe kawunan su akan rikin abin yi to anan da zai kyau a ce gwamnati ta tashi sai ta tallafa wa matasan nan ta fannin noma ne ta fannin sana'o'i irin na ci gaba na yanzu musamman bude kamfanoni kaga yadda kamfanonin mu na arewa suka rurrushe da a ce za a gina kamfanonin nan a dinga cikin irin abubuwa namu na Najeriya fannin noma ga gyada ga masara ga shinkafa ga rogo abubuwa da dama wanda kasashen waje za su rinka zuwa suna siye a kamfanonin mu kaga da haka gwamnati za ta yi ta tallafa ma matasan nan gaskiya da zai yi kyau ni ana wa ganin kenan ina ganin dokon da zan ma gwamnati maimakon ta kashe musu zuciya da dubu biyar gara a samu musu sana'o'i Da dam dam nan an gina na noman rani to wani lokaci abin bakin ciki sai ga an tara matasan an za a tallafa musu amma tallafin bai zuwa sai ya makale a sama labari kawai ake ji to kaga anan ana daɗa nakasan matasan ana kuma kashe musu zuciya ana jefa su cikin hali na lalaci nan gaskiya mu hukumomin namu suna da sake sosai ta wajen lalata mana al'amuran matasa. To sai dai masharanta na ganin cewa bai kamata gwamnatin ta dinga biyan kuɗin ba ga matasa inda suke ganin hakan zai haifar da mutuwar zuciya. Dr. Buhari Muhammadu Jega wani masani kan harkokin siyasa da tattalin arziki a Abuja babban birnin tare ta Najeriya na ɗaya daga cikin masu wannan mahanga ga kuma abin da yake cewa. na farko dai kaga abu ne wanda yake da kyau wanda yake faruwa a kasashen turawa to shine sila nake ganin su gwamnatin APC suka ga to ya ce canta a lokacin da suke campaign saboda neman kuri'a suka yi wannan alƙawalin za su ba a matasa wanda ba su da aikin yi dubu biyar. To abu ne mai kyau kuma abu ne mara kyau saboda shi wannan abin da aka ce za a yi kaga zai raya mutane wanda ba su da aikin yi zai ba su dan wani abu haka wanda za su yi amfani da shi. To, amma matsalan nan shine na farko dai wannan ƙasa ita ce ƙasa wadda take da tattare da rashin tantance irin ba da ma san mutane nawa take da a ƙasan ba. Lema har a san matasa nawa ne ba su da aiki. har kuma in an san matasa nawa ne ba su da aiki sannan kuma sai a san to ta yaya za a kama biyan su sannan kuma kana tare da jami'an gwamnati wanda ko kyankyaso ya zo da kuɗi ya wuce za su cakke da cin hanci da rashawa ya yi yawa a cikin sistem. To banga gane ta ya za su yi su cimma wannan nasara na cewa za su ba mutane dubu biyar a duk wata ba wanda kai kanka ma baka san adadin mutanen da kake da ƙasa ba sai dai hasashe sannan na biyu kuma baka san adadin mutanen da ba su da aiki ba sai dai hasashe shi ma sannan kuma babu wani waje inda aka sa sunayen mutanen da ba su da aikin nan wanda ga sunayen su ga wajen da suke aiki ga unguwansu ga hotonsu ga wasu abubuwa ka ga wani abu ne wanda zai yi wahala gaske a ce za a iya yi saboda ni ba na tunanin cewa zai iya ma yiwuwa a ce kowane wata za a ba mutane dubu biyar kuma a bisa al'ada ta ita na shi ɗan Najeriya to duk lokacin da ka ce za ka ba shi dubu biyar to zai daina ba zai sake yin komai ba kuma zai zauna Ba gan ka kashe mai gwiwa kenan ba zai sake yin komai ba domin abin da muke cewa ba wai aba mutane dubu biyar ba ne a gwamnati ta buɗe hanyoyi inda mutane za su samu aiki sannan hanyoyi wanda albarkacin ƙasa za ta bunƙasa wanda ba sai ma ka ce ma mutum wai zaka ba shi dubu biyar. ko baya ga hakan wasu na ganin cewa hakan zai haifar da koma baya ga tattalin arzikin ƙasar ko me dokta zai ce akan wannan batu. maganan gaskiya ne a gane saboda wayannan kudaden inda za a tura su ta hanyoyin da zai raya abubuwa to lalle za a samu nasara har su marasa aikin ma za su samu abin yi to amma in kace za ka ba mutane kawai zama gari banza kawai saboda sun rasa aiki a yawanci a najeriya yau kamar yadda muke faɗa ba wai babu aikin yi ba ne irin aikin ne matasa ba sa su saboda yau in ka je za ka ga ayyuka da yawa suna nan su kafinta su aikin hannu su wani ne su matasa wani especially wanda suka yi karatu ba sa son wannan aiki su sun fi son a ba su aikin ofis su je su zauna su yi hira su tashi ba aikin yi su ka gani ba wai babu aikin yi ba ne lallai akwai ayyukan yi wanda mutane za su iya yi kuma su rayu to amma guri ne da ya mutane yawa a zuciya suna son aikin gwamnati wanda za su je su zauna su su abin nan mu ai ba aikin gwamnati muke ba kuma muna rayuwa sosai kuwa kuma abubuwa sai dai mu ce alhamdulillah amma to yawancin matasan sai su ce su sai aikin gwamnati to ka dai wannan kudaden da za a yi amfani da shi zai iya zai iya zai iya raya hanyoyin mu zai iya raya asibitoci zai iya raya shi kan abubuwan da ya shafi ilimi saboda ilimin da ake bayarwa shi ma dole ne sai an canza saboda irin ilimi da ake bayarwa ya zama ilimi ne wanda yake preparing mutane kawai su je su nemi aikin gwamnati ba ilimi ne wanda yake nuna ma mutane suna da kima suna da daraja da za su iya rayu a kan kansu ba kuma ba irin ilimi wanda yake zama ana sarrafa ma mutane abu to kaga shi kanshi ma concert na ilimi namu a nan Najeriya concert ne wanda ba ba ba ba na raya zukatan mutane ba ne concert ne na cewa ka nemi certificate ko ta yaya sannan ka je ka nemi aikin gwamnati to kaga kuma dole ne kuma za a samu na kasu da ci baya to amma ya samu ilimi wanda yake nuna ma mutum cewa lallai za ka iya dogara da kanka dole ne ka tashi da kanka babu ma aikin gwamnatin babu ci ka fara tunanin yanzu me za ka yi kafin ka gama makaranta da sauransu to kaga wannan ilimi sai ya abin nan ga science and technology ga abubuwa da yawa wanda lallai kasa ce mai tana da tana da tana da da yawa amma waye su waye ne za su tattaro wannan abun ina gani dubu biyar ɗin nan gaskiya lallai ba abu ne wanda zai tafi akan tsari ba saboda ba mu da data sannan kuma cin hanci rashawa da ma jami'an gwamnati yawa ko an ce za a yi shi ma ba za a wuce wata ɗaya ba za a bi. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da ma Aminu Ibrahim Kyawa da haɗa mana shirin. Ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya.